والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locus a jihar Sokoto inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun Ramadan yau talata tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul anbiya jiya mun tsaya aya ta 62 yau za mu tashi aya ta 63 amma karanto muna isa gaba ɗaya sai mu fasara بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا mun fara ta jiya cewa annabi Ibrahim salam da shi da mutanen shi bayan ya mun kai inda ya kakkare gumakan kuma sun dawo an gaya musu an ji wani saurayi yana ambaton gumakan ana ce mai Ibrahim suka ce a zo da shi ga idon mutane kowa ya gani don a zan shaidu ya faɗi da kai ne da aka zo aka tambaye shi qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai ka aikata haka ga abubuwan bautanmu ya kai Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace bal ba haka bane ba ni ne ba fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shi ya aikata wace nuna wannan babban gunkin sai ce fasaluhum in kanu yantiquna ku tambaye su in suna magana wannan babban gunkin ne ya ji haushi cewa za a hada shi da kanana shi babba ne bai kamata hada shi da abin bauta kanana kanana ba don haka abin bauta babba bai yadda a haɗa shi da abin bauta kanana dama annabi Ibrahim haka yake da hankali yake so ya tabbatar musu abin da suka yi tunda babban gunki ya hasala ya yi kishi a hada shi bauta da kanana don haka ku yi hankali ku gani Allah da abbabba haka kamata hada shi bauta da wani abu da yake bai kai gare shi ba don haka wasu malamai sun ce a kinaya ya ce bal fa'alahu kabiruhum hada da ya nuna na nuyin hannun shi ya aikata sai ce fasaluhum in kanu yantiqun wata annabi Ibrahim ba ya yi haka ne da niyyar karya ba ya yi haka ne da niyyar yana so ya nuna musu iyakarsu yana so ya nuna musu rashin dubararsu domin inda haka ne sai ya ce ba shi ya aikata ba inda karya yake son ya yi abin da zafi sai ya ce ba shi ya aikata tun da babu wanda ya ga ya aikata amma da cewa malamai sun ce wannan abin da ya shine ikirari ne nuna cewa shi ya aikata gumaka ne duk da katako aka yi su duk da itace aka yi su an tambaye shi wa aikata kai kai haka ya ce su suka yi haka ga babba yayi haka to wannan kamar cewa ni ni haka domin abinda ka ya faɗi kowa ya san cewa ba zai ba yi ba a ce gunki shi ya sai gunki dan uwa ne wanda baya magana baya ji baya gani wannan abin da yayi na cewa gunkin nan shi ya sare su ya zama gare shi annabi Ibrahim cikin abin da ya hana ya ce to ranar lahira kamar yadda hadisi ya inganta da haka cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yakzib ibrahimun nabiyya lam yakzib ibrahimun nabiyyu illa fi thalath kadhibati cewa annabi ibrahim bai taɓa ƙarya ba sai so uku Fintai nifi zacin lahi biyu ya yi su ne game da Allah wata ya yi su ne na kariyar Allah cewa kada a bauta ma gumaka Allah ya cincinta a bauta ma qauluhu inni ke? lokacin da aka tashi za a fita wajen bautar gumaka yaddi ba yace inni ba ni da lafiya me yasa yace haka don bayan sun ya fita wajen bautar gumaka a bautar gunki tare da shi wa qauluhu da cewa da yayi bal fa'alahu kabiruhum wannan babban su shi ya aikata haka bayan shi ya sare gumaka sai ya ce babban gunki ya sare gumaka sai annabi ya ce wa'annan sune ƙarya biyu da yayi wayi su ne saboda Allah yayi su ne fillahi domin ya kare Allah fi zatillahi sai annabi ya ce wa wahidatun da ƙarya daya fi sha'ni sara game da matar shi wani hadisi yana Bukhari da Muslim wacce ƙarya ce ta game da matar shi Sara lokacin da suka zo wani sarki ya so ya karbe ta ya ce mai da kai da ita menene alaka tsakaninku sai ya ce ukhti ya ce ta ce maimakon ya ce mata ta ce sai ya ce ta ce irin wannan karya ana yin ta da yawa yanzu ko ya ce ta ce to sai ya ce sai annabi sai ya ce wannan yayi ta ga sha'anin sara zaka ƙarya uku aka kira yamma annabi Ibrahim amma in ka diba su dukkanin su ba ƙarya bane ba ƙarya bane wanda yayi yana so ya samu wani abu ba ƙarya bane yayi domin ya cuta ma wani ba ƙarya ne yayi ba domin ya ba da wani labari a'a yayi ne domin ya jawo hankalin mutane amma aka ce mai ƙarya aka ce kira su ƙarya kuma ranar lahira ya je inda shi kana neman ceto sai ya ce ba zai iya ceto ba saboda yayi wa'annan ƙaryayyakin guda uku a wata riwaya ya zo guda hudu ga abin da imamul qurtubi ke ke cewa ya to daga qadi abubakar bin al-arabi yake cewa fi hadal hadisi nukta uzma akwai wani abin lura ga wannan hadisin wannan wanda muka yanzu wanda abu bukhari da muslim taqsimu dhahara wadda ke kare gadon baya wata akwai wani abu cikin wannan hadisin wani istinbadi wani nukta wanda ke kare gadon baya wahiya annahu alayhi salam cewa annabi sallallahu alaihi kala ya ce lam yakzib ibrahimu illa fi thalathi kalimat annabi Ibrahim bai karya ba sai karya uku fintaini ma halla bihi ma an dinin lahi judin yayi su ne a gefen Allah yayi su ne domin ya hana bautar gumaka yayi su ne domin ya kare haƙƙin Allah wa huma su ne in inni saqim cewa da ya inni saqim a cikin suratu safat lokacin da za a fita wajen bautar gumaka sai ce ban da lafiya domin kai ta kuma gumaka sai annabi sai ce wannan yayi ta ne saboda Allah wannan yayi ta ne gefe Allah ku dibe da hadisi yake annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba sai so uku biyu a gefen Allah yayi su ne saboda Allah ɗaya kuma yayi su ne saboda yayi ta ne saboda Sara to shine yake so ya hidan muna wani fa'ida cikin wannan hadisi sai ya ce wa qauluhu ƙarya ta biyu cewa da ya bal fa'alahu kabiruhum cewa da babban su wannan shi ya aikata shi ma sai annabi sai sai kiran ya ta wannan yayi ta ne saboda Allah ولم يؤد قول قوله هذه اختي في ذات الله تعالى شو ده النبي ابراهيم يي game da Sara ولم يؤد قوله شو ده النبي ابراهيم يي game da Sara ce man cewa da yayi wannan ƴan ta ce saboda Allah ba kidan ya ta yayi ta saboda Allah ba sai ka ce wannan ya yi ta saboda Sara kudi ba guda biyu din ta farko ya ce ni ban da lafiya ban ya zuwa bautar gumaka sai aka ce wannan saboda Allah ya yi ta ta biyu ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha babban gunkin ya aikata sai aka ce wannan ya yi ta ne saboda Allah ta uku ba mata ta ce sarki zai shewa sai ce ɗan uwa ta ce bai ce mata ta ba ce. sai ba kiran ya ce yi ta yi ta saboda Allah ba sai ya ce wa in kana da fa'a biha makaruhan duk da ya dan guji wani mugu abu da zai samu ne mata ta ce bai so sarki ya kwace ce ɗan uwa ta ce amma duk da haka nan ba Allah ba gidan ya ta cewa ita saboda Allah ba kulamma kana li Ibrahim alaihi salamu fiha habbun min siyanati firashihi da ya kasance annabi ibrahim ga wannan ta uku ya da wani bukata tashi ya da wani rabo shi, na ya kiyaye shimfida yi mata tai wa himayati ahli ya tsare iyali ne lam yaj'alha fi zati llahi ba gidan ya ce saboda Allah bane wa zalika la yuj'alu fi jambi llahi wa zatihi illa al-amal illa al-amal al-khalis ba abin da ake sawa a ce na Allah ne sai abin da aka yi saboda Allah shi kadai khalisan min shawa'ibid dunya wanda babu komai na jaye-jayen duniya ba kai shi bane baka da wata bukata cike wal ma'aridil lati turadu ila nafs babu duk gaba ɗaya babu komai yace kamar Allah ta'ala kamar da Allah ya ce ala lillahi dinul khalis ga Allah addini tatacce yake ولهذا لو صدر منا لكان lillahi. Wahaza lausa law sadara minna la kana la mu muka irin wannan karyar da za a ce mun yi ne saboda Allah domin mu kare iyalan mu kada a yi abin banza da su walakin manzilatu walakin manzilatu ibrahim iktadat hada sai dai matsayin ibrahim shi ke sa irin wannan a ce nashi ne na kai shi wata abin da yake so ya nuna mana cewa duk abin da kai ba don Allah tsintsa tsatai ba to ba za a ya maka shi ba Ciwon wancan na gumaka annabi Ibrahim bai da wani abu da zai samu cike ya ce babban su yayi ya sare gumaka wata yayi ne domin ya jawo hankalin mutane a bauta ma Allah wancan ya ce ban da lafiya ba wata fa'ida zai samu ba don kawai kada ya fita wajen bautar gumaka amma wannan tunda matar shi ce ya kare sai annabi ya ce daya yayi ta ne game da Sara amma biyu yayi su ne game da biyu yayi su ne game da Allah haka mu kiyaye lillahi dinul khalis Allah ta ta cin addini gare shi ba hada Allah da wani ba a yin wani abu don Allah don wani abu kuma in kai man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi annabi yace Allah yace taraktuhu wa shirka duk wanda yayi wani aiki da ake saboda ni ya hada ni da wani Allah yace na ban ma wancan ni bane bukata shine yace bal fa'alahu kabiruhum hadha annabi Ibrahim yace ba ni ne aikata ba babban su wannan ya aikata fasaluhum in kanu yantiquna ku tambayi su in suna magana faraja'u ila anfusihim faraja'u ila ta'ala ce faraja'u ila anfusihim sai sun ka koma ma kansu mallan yace bit tafkiri da tunani cewa wannan magana fa da yayi magana ce mai kama hankali ya zai ce babban su ya sari wannan gumakan lalle ya kamata mu yi tunani shine faraja'u ila anfusihim sai suka koma ma kansu bit tafkiri da tunani faqalu suka ce li anfusihim ga kawunan su innakum antum zalimuna lalle ku ne azzalumai wata mu ne azzalumai mu muka yi ba daidai ba ai li ibadatikum mallayan la kuna bauta ma wanda baya magana fallazi kasaraha bi bizalim wanda ya kuma gumakan gaba shi yayi zalunci ba ku kuka yi da kuke bauta ma wanda baya magana Allah game da dan sani yadda mutanen Musa Sabiri suka bauta mu yace afala rauna Allah ya yarji'u ilayhim qawlan yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a Allah ya ce afala rauna Allah ya yarji'u ilayhim qawlan ba su ganin ɗan saniyan nan da suke bauta ma ɗan marakin nan da suke bauta ma la yarju ilaihim qawlan baya iya an musu magana in sun yi duk wanda baya iya magana ba an samai wanda siffar ba a bauta mai siffar wanda aka bauta ma shine mai magana shine Allah Allah mai magana ne cikin siffofi ne akwai mai magana kuma yana magana Allah annabi Ibrahim ya nuna musu wannan gumakan ba a bauta musu cikin dalili domin ba su magana Allah ya soki wanda suka bauta ma dan maraki cewa afala ya rauna Allah ya rju ilaihim qaulan shin ba su ganin baya iya mai san musu magana ko sun yi baya mai san musu shine suka ce fasalu sai ya ce fasalu min kanu taqu farajau ila anfusihim qalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim malace in qalabu ila almujadala ba da mastaqamu bil muraja'a bayan hankalin su ya fara dawowa sun fahimci cewa ba su kyauta ba da suke bauta ba wanda baya magana sun man kala bulal mujadala shine sun manuki su ala ruhusihim sannan suka tada kawunan su yace ce na kasa rasahu ya sun kai kai ne amma na kasa ala ya san gaskiya ya take ya dawo yana son yayi musu yayi jayayya ana zatun wa in tarat ana magana yana cewa wannan abu wannan abu sanda ce ana cewa tsuntsu ne sanda ne ko da aka yi kusa sai ya fiffika sai ci ko ya fifika ma sanda ce ana an taba ganin sanda ta fiffika to shine fasun manuki su ala husayn sannan sun ka sun ka girman kai shine nuki su ala husayn suka tada kawunan su tsaye in kalabu ilal mujadala suka juya zuwa ga jayayya ba da mustaqamu bil muraja'a bayan da har sun daidaitu sun fara koma makansu fashabbaha audatahum ilal batili bisa ruwatin asfal bisa ruwati asfal shayi malam yace sai Allah ya maida koma wasu da suka yi akan ƙarya da cewa sun koma ƙasan ƙasa suka koma suka ce laqad alimta ma haula yamdiquna ai fa kaifa na bi su'alihim kai annabi Ibrahim kai Ibrahim ka san cewa wayannan ba su magana laqad alimta ma haula yamdiqun ka san wayannan gumakan namu ai ba su magana ga zaka ce mu tambaye su قال أفتعبدون من دون الله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال سي النبي إبراهيم ما يا سامو مفكا يا سامو yake so in kana jayayya da mutum ya kamata ka jefa mai abin da shi kai ne zai faɗin abin da zaka rike daga abin da ya faɗi yanzu da kan sun kaci sun ce mai alimta ma haula iyan ziko ai ka san kai Ibrahim cewa wayannan kan namu ba su magana qala sai ce afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurukum yanzu kuna bautawa koma bayan Allah abin abinda baya amfanuwa ku da komai kuma baya cutar da ku uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi Kir da ku da abinda kuke bauta maku kuma bayan Allah afala taqiluna yanzu ba ku hankalta dama ina so yin jayayya da ku ne da hankali domin ku fahimci abinda kuka ba daidai bane qalu harriquhu wansuru aliyatakum qalu hariquhu wa suru in suka ga tattaunawa da shi ba ta yi ta ko ina ya fi su hankali sai suka koma matashin hankali dama mai abin fada ba ya fada ko mai abin fada ba ya fada duk lokacin da kaga mutum ya dauko tashin hankali ya dauko sare sare ya dauko buge buge to an fi karfi ne ne shine da suka ga cewa ta magana duk inda suka kullo ya fi su hujja har harriquhu sai suka ce ku kone shi wansuru alihatakum ku nasartar da abin bautar ku ku saban musu nasara so in jaya in kun kuntum fa'ilina in kun kasance kuna aikatawa anan cikin suratul anbiya Allah ya bada abu ɗaya da suka ce shine a a kone shi da wuta a cikin suratul ankabut kuma Allah ya ce muna qaluqtuluhu aw hariquhu fa anjahu Allahu minan nar kana qaumihi illa ce fa maka kana jawaba qaumi illa an qalu tuluhu aw hariquhu jawabin mutane annabi Ibrahim bai kasance komai ba face sun sun ce ku kashe shi watancan Allah ya faɗi cewa cikin abin da suka faɗi sun faɗi sun kawo option ɗin a kashe shi aw hariquhu ko ku kone shi da wuta nan kuma Allah ya takaita da cewa ku kone shi da wuta dai don shi ayoyin Qur'ani sai an hada wasu su da wasu ma'ana ke fita haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke haka hadisai da ayoyi suke aya ta zo ta faɗi abu sai Qur'ani yayi mata kaidi aya ta zo ta faɗi abu sai wata aya ta zo ta yi mata kaidi qala qalu hariqu wansuru alihatakum suka ce ku kone shi ku nasartar da abubuwan bautar ku in kun kasance masu aikatawa sai Allah ya ce mai kulna ya naru kuni bardan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim sai Allah ya ce muka ce kulna muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki kasance sanyi wa salaman da aminci sanyi irin na aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim malamai suka ce da Allah ya ce ya na kuni bardan da za ta kasance sanyi wanda zai cutar da shi amma sai Allah ya ce kuni bardan wa salaman ki kasance sanyi da aminci akan annabi Ibrahim kuma da Allah bai ce ala Ibrahim ba da duk wutar duniya ta kasance sanyi sai kasance ba ya dafa komai da wuta da an kunna wuta sai kasance sanyi gare ta to amma sai Allah ya kayyade ya ce ala Ibrahim ga annabi Ibrahim za ki kasancewa mai sanyi sai ta kasance mai sanyi ga annabi Ibrahim malaman tarihi sun yi ta fadin cewa wannan eh, wutar an hasa ta wata da watanni har mata tana ɗaukar ciki ta ce in Allah ya tani sauka lafiya zan kai itace wajen wuta da can da aka hasa za a kone annabi Ibrahim wata an hasa wuta ce mai yawa har mutane suna fakance, cewa in ni samu lafiya ni rashin lafiya ni samu lafiya zan kai itace in ƙara a ƙara hasa wutan aka hasa wuta aka dade ana hasa ta za a jifa annabi Ibrahim akwai hadisai da suka zo da maganganuwan duk basu inganta ba cewa mala'iku sun zo sun ce mai muyi ma kaza yace a'a sun ce muyi ma kaza yace a'a wayannan duk basu inganta ba mafi muni cikin su wanda yake cewa ilmuhu bi hali kafani an su'alihi da mala'ika jibril ya zo ya ce mai ka tambayi Allah mana ka roki Allah ya maka magani sai ce a'a ai Allah sanin halina da yayi ya ishe ni daga in tambaye shi ban bukatar sai na tambayi Allah ya san abin da nake ciki wannan hadisin mawdu'i ne wanda bai da asali kuma wannan hadisin ya sa wa ka'idodi domin ce in ka ce Allah ya san halin da kake ciki shi ka hana ka yi addu'a zai sa a daina addu'a kenan ai dukkaninmu Allah ya sa halin da muke ciki amma yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da da'ani Allah ya ya allaka cewa yana an sa addu'a wanda ya kira shi ne aka cewa annabi Ibrahim da yazo yana cikin wuta yace an mala'ika jibril ya ce ka roki Allah ya ce Allah ya san halin da nake ciki sani ne da halina ya ishe ni bazan roƙai ba wannan bai inganta ba Abinda ya inganta shine annabi Ibrahim ya ya zo cikin sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya ce haddathana Ahmad bin Yunus qala haddathana Abubakar bin Abi Khasin an Abi Abi Dhuha an Ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yace hasbunallahu wa ni'mal wakil al wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nari annabi Ibrahim alaihissalam ya karanta ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta kaga wannan yake nuna cewa bai ce wai Allah ya sa halin da nake ciki ba sai nayi addu'a ba shi yayi addu'a ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe ta ina qalu lokacin da suka ce alladhina qala lahumun nas wa'inda mushrikan makka suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum alladhina qala nas الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wato mun ji daga Abdullahi bin Abbas cewa annabi Ibrahim da za a jefa shi cikin wuta a duwar da ya karanta ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gama yakin uhudu ya cikita sosai aka jidda hakura ne na sama aka ji mai aka yi gade raɗen cewa ya mutu aka kashe sahabbai ne guda 70 muminne suka raunata bayan mutane Uhud watan mutane suka zo yakin Uhud mushrikai sun dan tafi sai suka yi wani yaki na magana suka samu wani mutum suka ce mai ka zo za mu cika maka za mu cika maka mangala a raƙuminka da zabibi in ka zo kasuwar uka da an makka amma akwai wani aiki da muke so ka yi muna ya ce wani aiki ne suka je ka je ka samu muhammadu da mutane ne ka ce ga mutane can da suka yaƙe ku ga sun sun shirya za su sake dawowa kaga ka tashin hankali sun fito yaƙi an kashe mutum saba'in cikin su an raunata da yawa cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam an raunata shi da an kai cewa an ce ya rasu an watsa labarin ya rasu ga hakura ne na gaba an an kada su a zo a ce musu gasu kuma sun koma shirin za su zo Haka irin haka sai sa hankalin su ya koma tashi sai kasance an ci su da yaki na tashin hankali shine Allah ya ce allazina qala lahumun nasu wayannan da wannan mutumin da aka ce za a cika ma mangala tai da zabibi yazo ya ce musu innan nasa qad jama'u lakum ga mushrikan makka can da ku suka yake ku yanzu suka baku wahala suka kakkashe ku gasu can sun koma taruwa za su sake dawowa fakshauhum ku ji tsoron su ga su ya za ku yanzu ku rude ga sunan tafe fazadahum imanan sai wannan ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu madalla da dogara ga Allah haka babu sai Allah ya ce mi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un suka dawo da ni'imar Allah da falala yakin bai same su ba wattaba'u idwanallah sai yadda Allah ta same su ai ta cewa radiyallahu anhum radiyallahu anhum du'a karanta sunan su domin ba su tsorata ba sun ce hasbunallahu hasbunallahu wa ni'mal wakil don kai ma yau an ce ga wasu can sun taru ga can za su yi maka makirci kaza ga wani can ya kulla ma ga a can kai ka inda wane ga wani zai maka za sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'a ita annabi Ibrahim ya karanta da za a jefa shi cikin wuta Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim wannan addu'a shi ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka karanta lokacin da suka dawo yakin Uhud aka ce musu ga a can an taru za a koma yakan ku mushrikai sun ƙara shiri suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un suka dawo daga falala daga suka dawo da falala daga Allah da ni'ima yakin ma bai same su ba haka duk wanda yake hasbunallahu wa ni'mal wakil ya rike maganin duk wani wanda yake tsoro duk wani wanda zai kulla mai makeci duk wani wanda zai kulla mai shari sai Allah ya ce mai wa aradu bihi kaidan sun shirya ma annabi Ibrahimu makirci sun so wuta ta kone shi faja'alnahumul akhsarina sai suka suka kasance muka sanya su sune wanda suka yi hasara sune mafi hasara an ce bayan an dade suka leko suka ga shi yana wana yana sallah cikin wutar ya tashi ya yana sallah yana bauta ma Allah domin ta kasance mai aminci ta kasance mai sanyi ta kasance mai rashin damuwa dan shi kaga wannan dole ya bajinta a gaba ka abubuwan da ya tayi na bajinta domin a baya ai ai ta kulla mai makeci ya kasance kuma Allah Allah ya tsarsar da shi daga makecin sai Allah ce wanajjaynahu wa lutan wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق fila نافلة وكلا جعلنا صالحين Allah ce wa najjaynahu wa lutan muka tsartar da shi da annabi lutu dama annabi Luɗu, dan uwan annabi ibrahim ne dan dan dan annabi ibrahim ne sunan lut bin haran dan dan dan annabi Ibrahim ne ga annabi Ibrahim yan musulunta da annabi Ibrahim ya ce ya ansa yan musulunta shi ma aka aka yi mai aka yi mai annabci aka ba shi annabci aka aika shi zuwa ga wasu mutane wanda zamu ji Allah zai ba mu labarin su an jima kadan bayan an ayoyi sai Allah ya ce muka tsartar da shi da shi da annabi Ludu ilal ardi allati barakna fiha lil alamin ga kasan nan da muka yi albarka gare ta ga talikai ita ce kasar Sham Baitul Maqdis inda Isra'ila take yanzu inda falastin take yanzu kasa ce mai albarka kamar da Allah ya yi ta siffanta ta da mai albarka a cikin Qur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan bismillahir rahmanir rahim subhanallazi bi abdihi laylan min al من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر من المسجد الحرام إلى المسجد الذي إلى, إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله masjid al-aqsa yanzu wanda yake a jerusalem wanda yanzu ya koma a ya koma a isra'ila da karfi da yaji to wannan wuya an siffanta shi da cewa wuyi ne mai albarka anan annabi ibrahim ya tafi da annabi ludu anan annabi ibrahim ya tafi da annabi ludu anan annabi musa ya gana da allah lokacin da ya ce yana so ya gana da allah allah ya mai magana anan ne anan aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a Isra'ila da miraji da shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci ga dukkanin annabawa bayan ya gama miraji sama ya dawo duk annabawa suka sauko wurin kuma yayi sallah da su wuri ne mai albarka ya fita hannun musulmi yanzu muna roƙo Allah ya mai da shi hannun musulmi masallaci ne mai albarka shine masallaci na biyu da aka yi bayan an yi masallacin Makka kamar da hadisi ya inganta cikin sahih bukhari an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanne masallaci aka fara yi bayan kasa sai annabi ce na makka masallacin ka'aba sannan wani sai ce sannan wancan masallacin na baitul maqdis yace nawa ne tsakanin su yace shekara 40 duk annabi Ibrahim alaihi salam ya gina su wuri ne mai albarka masallaci ne wanda wanda ya sallah cikin yana samun lada ninkin salla 250 wanda ya yi sallah a masallacin makka za a ninka mai eh, dubu ɗari wanda ya a masallacin madina za a ninka mai a dubu wanda ya sallah a can za a ninka mai ɗari biyu da hamsin da wannan hadisi ya inganta akwai hadisin ɗari biyar amma shi wannan hadisin bai inganta ba masallaci ne mai albarka wuri ne da an yadda mutum da garin su kawai ya je can ya yi ziyara domin ya samu lada ya je ya sallah masallacin ya je ya ga wurare wanda ya ɗauki ihrami daga nan zuwa zuwa zuwa ɗakin Allah zuwa ya je aikin hajji ko ya umra an gafarta mai zunubai ne falaloli da yawa da suka zo amma wannan masallacin daga 1948 zuwa yanzu ya ga ya fice daga hannun musulmi duk yawan musulmi yahudawa yan kaɗan kuma sun rinjaye su a kai amma Allah mai iko ne kuma insha Allah masallacin zai dawo a hannun musulmi domin annabi sai ya ce yana cikin alamun tashi alkiyama cewa musulmi za su yaƙi yahudawa in suka yaƙi yahudawa har sai sai su dinga ɓoyewa tsakanin bayan duwatsu da bayan shuka bayan bishiyoyi sai duwatsu da bishiyoyi su dinga wajen zo musulmi ga ba yahude nan ka yake shi ya laɓe bayana ya ce illal garkat sai wani bishiya da ake ce magarkat fa inna min shajaril yahud ita ta yahudawa ce ita kan bata cewa bata cewa baka yanzu suna ta shuka ta a can gari su a Isra'ila suna ta shuka ta Wai saboda su yadda suna ma sun bace ne ai da ganga ai sun san gaskiya zaka suna ta shuka ta goda lokacin yayi za su samu wuraren da da za su dinga labewa zaka cikin kwari cikin dabbobi cikin bishiyoyi cikin komai ana samun mu ana samun wanda ba na kwarai ba ji wannan annabi Ibrahim da aka da aka aka aka hasa wuta za a za a kore shi wata riwaya ta zo cewa komai da komai halittun Allah na ƙasa sai su sun ka dinga kuka banda mutum da aljani su da yabba su abin da ake ciki ba amma duk sai da suka suka ce ya Allah a bayan ƙasa babu mai bauta maka sai Ibrahim kuma ga makircin da aka shirya mai sai Allah da yake da kun faya kun shine sai ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim sai Allah ya mai magani to dabbobin ƙasa kuma sai sun ga dinga tawa suna suna hure wutar suna tattalin su kashe ta illal wazak banda tsaka-tsaka ita dinga busa wuta wai ta busa wuta a kone annabi Ibrahim don shi yau aka ce duk wanda ya kashe ta buku ɗaya zai samu lada ɗari duk inda an ga tsaka tsaka sai annabi sallallahu alaihi ce a kashe ta innaha kanat tanfuqu ala ibrahim ta kasance tana busa wuta annabi ibrahim tana bukatar ta kara ta tarura ta baka ba ta kun ga har yanzu tana dauke da kwayoyin cuta in ta fada cikin ruwa aka sha a kamu da rashin lafiyoyi in ta yi tsarki cikin abinci aka ce a kamu da rashin lafiya kuma aka ce a kashe ta domin ta cincinci domin ta cincinci kashi shine Allah tabaraka ta'ala ya wa najjaynahu huwa ludan muka tsarsar da annabi Ibrahim da shi da annabi Ludu ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin mun ce nu Ludu sunan Ludu bin Haran Haran dan annabi Ibrahim ne don haka shi annabi Ludu kamar ɗaya ki ga annabi Ibrahim dan dan dan uwan shi ne wa wahabna lahu isaqa wa yaquba nafila wa wahabna lahu Allah ya ce muka baiwa annabi Ibrahim annabi isaqa muka bashi kyautar da annabi isaqa wa yaquba muka bashi da annabi yaquba nafilatan qari kun ganin wane ne babban da annabi Ibrahim annabi Ismail amma ba ambace shi ba ko saboda me saboda shi bai da ɗa wanda yake annabi ne shi annabi Ismaila daggare shi babu wani annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama da Yahudawa da Larabawa ɗan uwan juna ne dukkanin su ƴaƴan jikokin annabi Ibrahim ne Larabawa sun ta wata hanyar annabi Ismail su kuma Yahudawa sun ta wata hanyar annabi Ishaq annabi Ishaqa shi ya haifi annabi annabi Yakubu shi kuma ya haifi annabi annabi Yusuf a.s. don shi ake cewa annabi Yusuf karimi dan karimi dan karimi dan karimi annabi dan annabi dan annabi dan annabi shi annabi Yusuf annabi mahaifin shi annabi Yaqub annabi kakan shi annabi Isaka annabi kakan shi annabi Ibrahim annabi haka babu wanda ya asalin annabi annabi Ibrahim ta hanyar da da jika da annabi Yusuf ta hanyar cewa uba da kaka da kakan kaka dukkanin su annabawa ne kamar yadda nana Aisha take cikin sahabbai ita sahabiya babanta sahabi kakanta sahabi na gefen uwa da uba duk kakanninta sahabbai ne duk kakanninta sahabbai ne duk su ashe musulunci kuma kakannin na namiji da mace kuma da ƴan uwanta dukkanin su sahabbai ne radiyallahu anha wa ardaha haka annabi yusuf yake haka Allah sai ce wa habna lahu isaka sai mun ka baiwa annabi ibrahim kyautar da annabi isaka wa yaquba mun ka bashi yaquba nafilatan qari domin shi ɗayar roƙa sai muka bashi ɗa da jika wa kullan ja'alna salihin dukkanin su kuma mun sanya sun kasance salihai وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا tabaraka ta'ala ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya su shugabanni annabi Ibrahim da annabi Lodo da annabi Isaka da annabi Yakuba dukkanin su muka sanya su a'immatan shugabanni yahduna bi amrina masu suwa da al'amarin mu da wahayin mu da abinda muka sauka san musu na littafai wa auhayna ilaihim fi'lal khairati muka yi musu wahayi na aikata ayyukan alkhairi wa salati muka yi musu wahayi da tsayi da sallah wa ita az-zakati muka yi musu wahayi da ba da zakka don ka tsayi da sallah da ba da zakka na yi su tun kafin wannan al'umma ga Allah ya ambaci annabi Ibrahim da annabi Lodu da annabi Isaka da annabi Yaqub ya ce wa auhayna ilaihim fi alkhairati wa iqamas salati muka yi musu wahayi na ayyukan alkhairi da kuma tsaye da sallah wa ita azzakati da bada zakka wa kanu lana abidina amma ba ƴaƴan mu bane bayi ne gare mu sun kasance masu bauta gare mu babbar darajar da wata halitta Allah za ta cimma shine ya kasance bawan Allah kamar yadda Allah ke kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi subhanal ladhi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'u babbar daraja za kai bauta Allah kashi biyu ce akwai bauta Allah na kowa in kullu man in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa ma bawan Allah ne fir'auna ma bawan Allah ne shedan ma bawan Allah ne yana so bai so dabba da mutum sana akwai bauta Allah irin wannan da Allah ce wa kanu lana abidina sun kasance bayin mu ne na musamman wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha Wacan bakin kowa da aka saba wa Allah ne akwai wasu bayin Allah na musamman da ake kiba cewa ibadu rahmani irin su ne Allah ne yace wa kanu lana abidina sun sun kasance gare mu masu bauta ni wannan ke nuhi duk wanda aka ce ma irin haka aka kira shi da shi bawa ne to ana nuhin an yadda da bautar da yake yana bauta akan gaskiya yana bauta akan ikhlasi kuma shi ya ɗauki kai ne bawa haka babu wanda zai wuce wannan a cikin bayan Allah annabi Ibrahim da annabi Ludu da annabi Isaac da annabi Yaqub duk Allah ya kira su wa kanu lana Allah ya kira su wa kanu lana abidina Allah ya ce walutan atainahu walutan atainahu hukman wa ilma ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أكثر فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله تولوطا آتيناه حكما وعلما annabi na gaba shine annabi ludu atainahu hukman mun bashi hukunci wa ilman mun bashi ilmi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alqaba'id wannan ya nuna an ba shi annabci yanzu za a yi magana game da shi ne a matsayin annabi an shi hukunci da ilmi Allah ya ce wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'i muka tsarsar da shi daga alƙaryar nan da take aikata mummunan aiki alkhaba'i innahum kanu qauma sau'in wannan sun kasance miyagun mutane fasiki ne sun kasance fasikai a cikin suratul araf Allah ya bamu labarin aikin da suke yace ata al-fahishata wa luqan in qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون الله الله يقول ولودا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كهل لوكacin annabi Lutu ba taba luwadi ba duniya yace kuna zoma wata alfasha wadda kafin ku ba a taba yin ta ba bayan kasa innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa kuna zoma maza don shawa ko ma bayan mata wannan mugun aiki ne da Allah ya ya siffanta masu yi ne kanu qauma sau'in fasikina sun kasance miyagun mutane kuma fasikai mutane mafi muni kuma fasikai a mutane annabi ludu Allah ya sa ai musu ruwan duwatsu kuma an kife garin domin wannan aikin da suke aikatawa. yawancin wannan cikin aikin da suke kuma suna suna fashi da makami Allah ta innakum la ta'tuna rijala wa in qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر Allah ya ce ya ce a وتقطعون السبيل rijala لوادي taqdawuna sabila فشي luwadi kuma suna fashi da makami kaga ya kenan ga luwaɗi ga fashi da makami wannan abin yasa aka yi musu ruwan duwatsu aka halaka su wannan luwaɗi da abin kyama ne amma yanzu a duniya ana so a mai sai abin so da ƙarfi da yaji sai an ci da sama mutane shi a ƙasashen turai da shekara talatin da suka wuce ‘yan luwaɗi jifa su aka yi ‘yan luwaɗi ba a son su kyama su aka yanzu kuma an yi doka cewa in kai yadda ka gaya ma ɗan luwaɗi bakan magana ana iya kama ka ana iya ɗaure ka ana iya maka komai ka zan homophobia ko homophobia ake ce musu ka zan homophobic mai yan luwaɗi yanzu doka ne cewa munan abu ne don shi in ka ji an yi aure a turai yanzu sai dai ka ji namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace amma yana da wahala kaji ji namiji ya aure mace domin ba doka bace kada namiji aure mace amma dai an motartar da mata ana ce musu yanzu za ki yadda ki aurewa ne in ki aure shi za ki kasance kina kasa ne ki kasance kaza da kaza sai kasance mata suna su zama single mothers ta kasance kawai ita uwa ce ita kadai babu uba ya suna nan da yawa yanzu mata da yawa kowa single mothers wannan ina baba ne bai da baba ni da uwa ce single mother kuma an kawata musu haka daidai ne su kuma maza an kawata musu harkar liwadi sai mutum ya zo ga banka yana namiji na sumbuntar namiji babu yadda za ka yi in ka kyamace su za a ce kada kyamayen luwadi doka ce za a kama ka kayi kaza kayi kaza har ya kasance kai wa'azi ma masu wa'azi a kasashen turai suna shiga cikin matsala suna shiga cikin fitina saboda mai saboda babu da za ka yi wa'azi akan kan luwadi a 2017 na yi wani lecture a da ake ce ma why does Allah care about my education tana na a YouTube amma da kaji da yaji muka sa ba a tambaya ba a tambaya kawai lecture za a yi ba a tambaya ba shi yau mu tambaya ba saboda zan zo lacca aka ce min ga wasu nan sun taho ko da ba su Allah kawai ana gama ce me hukuncin luwadi aka za a yi ma tambaya in ka ce babu kyawo shikenan ba a koma ba a koma bai kai magana ba a koma bai kai wa'azi kuma za a kore ka za a kore ka ba a koma bai kai wa'azi duk mutane da yawa an hana musu shiga manya-manyan malamai da yawa an hana musu shiga kasashen turai saboda kawai yayi wa'azi in ka je jami'a kaza aka ce maka luwaɗi ka ce luwaɗi Allah ya hana babu kyawo shi kenan kayi head speech kana kya masu ba sai wannan university kawai tafi da karam cewa daga yau malami kaza bai koma wa'azi a wannan jami'a sai jami'a can daban ta jiya sai ta ce jami'a kaza ita ma sai ta ce baya koma wa'azi a last year wani yake ban labari amma har wani ne mun yi karatu da shi a ingila sai ya je ya karatu ne a malaysia akwai university of nottingham a malaysia ya dawo kiga min last year yake ce mini mutumin ka hana mai yanzu wa'azi a university of nottingham ta malaysia ce wani ya ce dr bilal phillips me yasa ya ce wa'azi ya zo yi aka tambaye shi menene hukuncin luwadi sai dinga kun san Dr. Bilal Phillips ko me hukuncin luwaɗi sai dinga kuci kuci ya dinga kuci kuci shi bai ce daidai da bai ce ba daidai bane suka ce ba mu gamsu da wannan jawabin nashi ba da haka kai ya sake dawo a hana shi a wannan university kai ya sake dawo dama a hana shiga Ingila gaba ɗaya saboda irin wannan maganar saboda ya taba cewa luwaɗi babu kyawu saka ce to baka koma shiga baka koma shiga ƙasar Ingila zaka abu ya lalace da karfi da yaji kwanakin nan naji Dr. Salah da muka yi lacca da shi Abuja yana cewa yanzu ana na ana so za a kikkiro da karatu kasar Turai a nuna mu muta cikin syllabus za a faro daga primary school an nuna mutane cewa liwaki rashin matsala cewa ba matsala bane ba cewa za a iya cilasta su ba ya ce ana tsoron gaba kenan cilastawa za a yi tunda an fara da ana kyama da babu kyawu da an yi doka babu yanzu ya fara tasowa ya fara koma a'a ba haka bane kowa yana da inci yanzu ya fara komowa za a fara karantar da shi a cikin syllabus din makarantu kaga wannan lalacewa ne wannan komawa baya ne muna roƙon Allah kada ya kama mu da laifin su wasu dai suka yi irin haka aka kife su aka yi musu ruwan duwatsu bare ga yanzu ana ana yaki da duk wanda ya ce ba a yi ana yaki da shi a nan kasan ma yana so ya fara shigowa lokacin da aka shigo da doka cewa za a yi doka a majalisa aka rere aka ce ba a yarda da ita ba musulmi da kafiri suka ce ba a yarda da ita ba ba hakura suka yi ba suna nan suna ta suna nan suna tabiyowa baya suna tabiyowa baya abin mamaki last year aka kama wanda kuwa ban so ya suna ne don kazanta ne wanda ke ya shahara a Najeriya da cewa shi dan wannan abin ne yana shigan mata yana cewa waye miji ne ya sai mai ana social media ban so ya faɗi suna ne domin suna ne kazanta ne kudu yake Lagos yake zaune lokacin da ya fito ya ce ‘yan sanda suka kama shi sai aka dinga sun kama shi domin yana kaza dokan najeriya ne ba a yi ba nan take ɗan sanda suka fidda statement cewa ba don haka suka kama shi ba wai irin eh, kamar su ma suna dan jin cewa za a soke su a duniya cewa ya kuna kama wanda yake wanda don mutum ya ce yana luwaɗi kuna kama shi so da haka haka kasashen turai suna nan muna muna mun ji dadi da ya kasance a kasan mu ɗan majalisa ba su yadda a mai da shi doka ba cewa cewa namiji na iya auren namiji kuma muna fata wanda za su zuwa nan gaba su ma su yi wannan kokarin wannan ba zai iya kasancewa ba sai an samu mutane masu addini suna wakiltar mutane in ba haka ba lalle lalle turawa suna nan sai kun ji wata ra'anci an samu simple majority domin me domin da sun bi kahere suka yadda da cewa ayi doka ne wasu rubabbin musulmi biyu uku aka hana da su shi kenan doka ta zama doka babu yadda za a yi haka dole sai mutane sun tashi sun zafan makan masu addini sun kusanci wanda suka zaɓa, suna gaya musu doka Allah suna gaya musu wannan abin ba daidai bane in an kawo shi kada ku yadda da shi Allah ce wa adkhalnahu fi rahmatina mun ka shigar da shi annabi lutu cikin rahamanmu innahu minas salihin lalle annabi nuhu yana cikin mutane nagartattu bayi nagartattu salihai yau microphone din nan ba ta ba ta aiki don haka magana wahala ce to amma ni ina yin ta microphone tana eh tana abin nan haka ya kamata a gyara ta gobe dole haka na zamu dakata magana kamar double magana ce ina daga moya sosai domin ya kasance a ajiya baka na mu dakatawa abinda mun faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu um, tashi ake daga wuri zuwa wuri bayan sallar magariba kafin a yi ba'al magariba wannan ya zo cikin hadisi cikin sunan Abi Dawud da isnadi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa ya ajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara aw an yamini yawan shimalihi shi ɗayan ku ya gama sallar farilla me yasa yake kasawa yayi gaba ko yayi baya ko yayi dama ko yayi hagu saboda haka ake so mutum yayi gaba ko yayi baya ko yayi dama ko yayi hagu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya haka akwai akwai hikimomi guda biyu na farko ba a so a hada aikin farilla da nafila kana gama sallar magariba ko la'asar ba magariba ɗaya ba duk salloli haka ne kana ga masallan asuba magariba ko asar ko azhar kai azhar ko magariba ko isha'i kawai ka tashi ka kawo nafila babu kyawu don shi baya halatta a yi azumi ran sallah yanzu mun kai azumi 29 ko 30 ran sallah kace zaka yi azumi saboda Allah haramun ne don zaka hade azumin farilla da nafila ba su hade ibada ta farilla da nafila hukuncin shi da ka gama magariba nan take ka tashi wurin ka kawo ka kawo sallar nafila hikima ta biyu shine ƙasa tana shaidun mutumin da ya yi sallah in ka yi sallah nan ta shaidai ka ta farilla sai ka ƙara ba gaba yi ta nafila ita ma ta shaidai? ka sai ka samu shaidu da yawa ranar alkiyama wallahu ta'ala alam ana yi ba sai cikin wata ramadana ba akwai wuraren da nisa ana yi akwai makaranta imam masallaci imamu malik na san na dr maso yana yi anan da da'awa na san dr sani jos yana yi a wurare da yawa ana yi sai wa cikin azumi ne yake yi ba cikin azumi yake ba da muhimmanci tunda wasu sun ce a ah, kada a yi cikin azumi a ce a ce yadda miskin na yi amma ba samu ba sun ba na wani ce Allah kara mala imani ce don Allah malam wanda ya yi aure ranar ranar da aka kawo masa matarsa malam bello na malam boye yana yi ya kawai da yawa da yake kafin ya kwanta ita sai rashin lafiya ta kama shi bayan wata tara <laughs> shi za a tambaya gaskiya bai haɗu da mata bai kowai wata ciki wata tara ta haihu shi ma ya san ba zai ansa ba ko alama ba zai ansa ba domin ai akwai tabbas ɗin cewa cewa ba ɗan shi bane yanzu babu bai da kokonto bai da shakka cewa ba ɗan shi bane inda wani abu ya shiga tsakanin su ko da so ɗaya ne da irin haka rufawa ake sai a bari a tafi da lil firashi ya zan ɗan shi amma babu abin da ya haɗu tsakanin su babu wallahu ta'ala alam saboda ai inda in sakin ta yayi ko idda ba ta yi ko idda ba za ta yi ba ka za ta je ta yi aure don haka hukunci hukunci irin wa'annan ba su tabbata hmm. kamar sun mace wannan bai haihuwa yana halatta a rasa mai ya ji asibiti a rasa ma matarsa kamar halitta tare da nufin haihuwa eh, irin waɗannan su aka ce ma annawazil hukunci hukunci ne wanda babu su a da daga baya suka zo irin wannan cewa a je a naɗa ma an tansikh ake ce mai ko talqih Aje a sa ma mace mani ta je ta haihu eh malamai sun fatawa yana halatta yana cikin fikihun nawazin da malamai suka zauna suka yi wa amma shar'i sai mani ne za a sa mata ba a sa mata maniyin wani wanda ba shi ba miji ne da mata ka hada a sa cikin mahaifarta babu matsala ana yin haka wallahu ta'ala alam wannan farko yana Allah ƙara mana suna ba da da kamfanin kayan da malam saboda Walaikun salam dama ta uku kira an gama za ka ciya man ina ciya man yake gobe ka hin mutu a gyara a gyara maki a gyara speaker na don Allah saboda tana wahal suwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu